Shigo da kaya kirar kamfanonin Najeriya domin sayar da su a kasuwannin jamhuriyar Nijar sana'a ce da wasu 'yan Najeriya suka dogara da ita shekara da shekaru. Sai dai matakin rufe iyakoki da gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka a tsakiyar watan jiya ya jefa irin waɗannan 'yan kasuwa cikin zillimi sakamakon tsayawar harkoki, kamar yadda suka shaida min lokacin da na zagaya kasuwar 'yan Najeriya da ke mai da aka fi sani da gidan leda. Sunana Alhaji Hussaini Talmana Ayi Jega. jiro hebo da wannan gaskiya ne saboda an ci an shiga da mugun makamai da cuta al'umma da kuma hana shiga da shinkawa da sauransu mun sai kaya a kano wasu na can bude katsina wasu an tsare bude kamba mu ga mun shagon ana ma ya kwallo cikin yanzu a halin yanzu mamakin shagon mun da cike muna hakokin mu lahiya lau mu sai da kaya mu je mu sayo su nan kwana na goma sha wurin biyar amma ba tare da maya ɗaya ba mu wani sana'a gare ta muka dogara don mu akalla mun shiga talatin a nan yan Nijar muna sana'a muna da gidaje muna da iyali a ciki Mun muna ɗauko kaya na kamfuna na Najeriya iri-iri kayan na bizina na trader girman matsalar da aka shiga a yau ya sa kungiyar 'yan Najeriya mazauna Nijar kiran gwamnatin Muhammadu Buhari ta dubi halin da waɗannan 'yan ƙasar ke ciki a sanadiyar rufe iyakoki in ji mataimakin shugaban wannan ƙungiya Alhaji Gambo Ibrahim. Wayannan kayayyakin da suke tsaye bakin boda daga najeriya zuwa nijar ba kaya ne waɗanda suke da cutarwa ga ƙasar najeriya da nijar ba a iya halin kaya ne waɗanda talakawan najeriya da nijar suke amfani shi ne kuka kira ga gwamnatin najeriya da ta yi haƙuri waɗannan irin kayakin a fasu kun taɓa kai koke haka zuwa wajen hukumomi wannan yankurin shi ai gaban shugaba na ƙasa baki ɗaya ya tafiya ya tafi ƙasashen waje don allah ya kawo mu da shi lafiya za mu yi ƙoƙari mu je mu yi tawaga mu je mu sami ainihin shi da mu na Najeriya wanda ke nan zamanin Nijar domin mu ƙara jin cikakken bayani kuma mu je mai da koken ainihin 'yan Najeriya bisa ga irin matsalar da suke fuskanta na rashin shigowa da kaya. Bayanai daga yankunan da ke makwabtakar kudda kudda jihohin arewacin Najeriya na nunin farashin ababen masarufi ya tashi sama saboda haka jami'in kare hakkin jama'a Salisu Ahmadu na Sovollo nijar. ke jan hankula don ganin an tausaya wa talaka. Talaka yanzu shi ne yake shan wahala don saboda abubuwan da yake wakana. Ka san yanzu akwai kwamba da take tasowa daga Kano har zawaye me ka san akwai kwamba da take tashi daga zuwa Kano har zuwa bakin Aljeri ka san ayo akwai kwamba da take tashi daga Kano har zuwa bakin wajen eh, gigimi bakin Chad to yau in kai lissahi kasuwar duniyar mu ce ya kamata a buɗa mu ita talaka ya yau da gobe ko da yake hukumomin Najeriya na alakanta wannan mataki da yunkurin dakile barauniyar hanyar masu fasa kwauri da masu safarar makamai da miyagun kwayoyi wata majiyar gwamnatin Nijar na cewa ba su yi zaton haka abin zai zo da tsauri ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.